الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ibu ba ta ya Allah salatu ya ce ci biya mi cilu tabbata ya nabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Ni nan na tsofa 2014 kadan da yal miladiya nai yi kafin ya ba daga littafin alkawa idu wal usulil jami'a ya shekha Abdullrahmanu bin Nasir Asadi. alƙa'idatu saniya ƙa'idan ya baci ƙa'idan ya baci na ga alwasa'ilu laha ahkamul makasili alwasa'ilu ya kwaji laha wade ahkamul makasili hukumciye na jinwa jingwalonin kuyo ko? ƙa'ida mm. na nan ana lawo tubo nan ga ba Allah subhanahu Allah subhanahu wataala gan wa wayan khiftum an la tukfitu fil fanki hu ma taba minan nisa ya gaya sudan da ya ji adalci wo tsakaniyan ekun gijibuwa e ejin inzagi na ga safiye ko a ci gefiye mini inzagi yau na yawo guba guba ko guta guta ko guni guni ko hare mafumi ayan nan ya zagaye su daga wa jadalci wo da ya ta mana idan karkashin bona in zai ne ga safi nan wujan yawo a shekul allama abdurrahman bin nasiru sadi rahimahullahu ta'ala ga haza aslun wa qa'idatun kulliya yatba'u iddatu qawaid na ka'ida ya alwasar la kawo makasidin nan wai ka'ida ni amma ka'ida ni na to ka'ida kama ke fi takubu hmm. wa ma'ana alwasail ma'ana alwasail yake atruku lati suku mina ila shai ya kona wa da wace adiyan doci nan wa sababu alladhi yatawas alladhi yusil ila shai ko sababi na jin zagwalo yan doci nan wal umuru lati ya tawakkafu shewa alaiha bil lamari na shi ya ci rabu ya ja ta wannan wal lawazim lati yalzim min wujudi shay gani bi yana de ga dan kan ga mutane dan bu wannan wujudu wa shurut lati yatawaqqafu alaiha tatawaqafu alaiha al-ahkam da sharat na je ci gaba hukunci ya feta wannan za a mara Allah wa rasulu bi shay'in sai ci batu cin gaji faru biyan yanda ti na amran bihi ngaje dole na toyen na shi ya wuce haidi a sai bi don su gashi mamurin mamurun biyi na ina ne na gaya wasilatu na wabi ma la yatimu illa bi bi na kan na ke yi a sai biyu na wa kana amran bil itiyar mi jami'i shurutihi a shar'iyya na ma'umurni yogan shurutun shari'a bani wasu gulabi wal adiya wal ma'anawiya wal hissiya fa inna allazi shara al ahkama alimun hakim e da Allah shari'a bana mai da ilimi mai da mai da ya alamu ma ala kami ala kami ala ibadihi min lawazim wuɓe na ji laban na yau kunci shi nan wa tun mutum ba ta sharatu tu biya na shagumi bi fal'amuru bi shai'i bi bihi aji foro biyan da cikin murni ga wala waje ma wabi ma la ya illa bi da ne mun cha da sai bi na wa nahi ani shay nahi anhu amma laki ka kan yan da ci ma ki kun yoyen na ga ke jingwalo in da da mun cin nan wa an kulli ma addi ilayhi no le qaida ya al wasail la kawul maqasid qaidu yo gan ma la yatimu al wajibu illa bihi fa huwa wajibun ina wajibi ya da sai ina nan ga gaje to gaje wajibi wa sailu al makruh makruh ina ga ajin golo makruh ga da gaje kiyo gaje makruh wa ma yatawakkafu alayhi al haram fa huwa haram wajib hmm. yanaga ga ji gwalo haramu na tuka ake su ga ashe haramu misali izaja lo masalaci yawar ka o ji sallah masalaci salatu sallah ji masalaci dole warka o ma'ar raki'in ilo ruku bai zai ilo ruku ne ko wata hirbai kiyaye ta'ifina wal'akifina warruka sujud ko hadis na nabi sa sallam gan salatul jama'a sallayin jama'a tabdul ala salatul fard wanda fa la ga sallayin da ni bujaji na eh, sabin wai bi salasun eh, sabin wai shirin daraja daraja 27 ya shiga wuto a bayanan dole in na kwace lawaye ta yake bo falalayen sallayen jemuyo bi ezulo masallaci duji sallayen a sallaji masallaci ga gashe dole e zanna waya dalo masallaci na wato gashe dole ko laji ganewa mm. misali bani sallah jimbe ci ta cuyi farilla mm. inna salata kanita lil na kitaban mawquta salla ukata ce mu mi jona wajidan lokaci ne ko mm. akimi salata li duluki shamsi ila ga sakin laili wa qur'an al fajr na qur'an al fajr kana mashhuda ko buniya al islam la khamsa musallati ta ki a musulunci ta ce gutun yi mu fari tauhid ne ba ci kyau as salatu ane maga al ahdu allazi bainana wa salati al ariban kani musulmi ga kafin ne ga sallo ko faman taraka fa kadi kafara zane gulgwana wa kafin ji nan sallaga yi dole a sha ilimi na wayawa ya ne yi sallo na gashe dole ya bane wani wasilatun rubu kuyo bani ipa na waya yanzu ci na wa layin yi wa gina yi dole ya liyun fi zu sa'atin min sa'atihi a ne daga an tutu ima ha iza ta imta wa gaji wa yawon yi wata ha izakta sai ta omega fun ya yawon fun wala dribil waje omega layi ni wani fiska ma wala tajir illa fil baiti abe ke wani wa wuɗe ni wani waji wa fi wa fun tufu wa leda dana wa luwa asibiti da sauransu in ga yi dole na e wannan ma ya da so ga daji sinana sinana wa ya daji na ashe dole hmm. ko waje fahimta yana ya gana hmm. bani wuwai waje fahimta ya alkur'ani da waje fahimta ya sunna mai dole ko yarfa illahu lazina amanu minkum lazina, utul ilma darajati kul ya yastawi allazina ya'lamuna lazina la ya'lamun shahida allah wa annahu la ilaha illa huwal malaikatu lil qa'iman bil qist to alqur'ani bi larabci sunna wi da larabci wa madda jimin da tunawa gaji fahimta ya alkur'ani bai sunna yana mutu bai aji sai da jimin ne kawai ilimi jimin nan na waya wa wanci luje wasila jolo ɗin ne nan to gaji dole ko wala ji ba, hmm. ya zo shi shigan wulojin maya yara mu ko ya zo shi shari jimaya wuluta wuluta wulutu yuɓe an ba bugan doro mu yara mu ko ebogo enaga jima ti ga ta ɓenin su ga jaramu nga malaka kun ga yi sallah jima ne kun ga jaramu mu idza nudiya li salati ni yawmil jumaati fas'au ila zikrillah wa zawil bai'a age yi sallah juma ya gaji ya kunu gwa ya gaji filo ya filo tube de wo de wo tube de je de ji sallah hmm. kuyo ko hmm. misali gani ceci eh, ga hmm? ya zagayi ni ya zannan imi na ji alalliya bayan na nawa faya wabe na sai yin zagi na gada yawa fabe za mu ci yawo mace mura fage za mu ci mura ji dukuli be ni ya cabe gan hmm. in ci ayi in ci ga yi daji mu cabe tun ba yi mafarin nan ko ngai fahimta lakaha fala hmm. tahillu lahu min badu hatta tankiya zaujan gairahu dole sai na sako gane da na very clear to ya zaci bai shi shimcewa gan wuji dabara na yin zagin na bai jiki in zagin na dashin ba wuna kuma ji gan wanda legal marriage ji bai zan wacin ya ba jin na fi agree da ba jin wacin ba na fi agree da ba jin ya to yi mun shi na wuya na gaskiya ga regret wani gaskiya daga fucin shi da kuta dikin na rayuwar wuyi na gaskiya wani regret yin action wuce na wuce ka ne bugo zaka zo gaji wuce kiyo ọ̀gá ju wúpa wa mọ́ wúpa ọ̀gá ló ga ju yín mọ́ rẹ̀ wọ́n tí ọ̀la wọn ní kí ọ̀la wọn yẹ bóun bú lóhun yúpa ẹ̀ lóòlé ẹni sọ̀kọ́ àjẹ́ àràmù nígbàtà nẹ́ẹ̀dí dàbára ń lòtì gbẹgbà ní ngújì kí lọ ngújì àlẹ́lì náà lóòlé ń yẹ̀wù yando ngole musulunci wa ga ya yi ni ko mm. man mu'minuna ikhwatu muslimi ji mu'mini ji yayin da jayo wa aslu zata bayni kuma ji sulu takani bo wa aslihu bayna ku yafi ji gara takani yayi bo yajo almuslimu akul muslimi muslimi ya giye muslimi yo wa taslimu bi abdillahi jami'a ya kwa sun egbe to ci bani wala tafaru ko mega jiki mu mega gan kire kire ma egbon na muslim to ga muslimi ya yi ni na yando ne ga facilitate cha tuzu ma muslimi ya yi ni amma sun ma ga kire kire da muslim ce tuzu ma wani mun to ga je mamurun biki to waje la sallama na to wa sazamina to wa matun bezena to lo fisko ya zanan ko kewo mm. tare ya zane cewa ji za ta yi muku nan cewa ji za ta wasayi nan cewa ji za ta ziya nan yin yana kpata kiyo yin ji kpata wa lan ni bon nabi wale wuce to gajin maburu biye na ne kpata wa sailu to it ta alkhair hadi ga wajen somi nan ke su don waju waju ziya ko duba nan a cinga gabe ma musulunci wa ga musulmi ja gaya ma ga sunwa ko Hmm. wala tanabazu bil alqabi bi salismul fusuku ba da imani wala tanazu fatafshalu wa tazabari hukum hmm. e bugo yando ni ga ala ti ga sun ati ga gani ko ale ga ce ya bayu ga mala ni ga to e ga shin ta tin na zamu ci ashani no ma e bunin na jike wa ma da wato wa man nan fobe doji in gina zan go chayon ji khitba ni ga da wa ta tin na to wa wani no ma hmm. sai to gin the let come Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> nawa ne zama ko mm-hmm. kin na sai dana Wama kiyo wamma a dawo to da sauransu so kwale ga ne duk bata ka'idajin alwasalu laha a ahkamul maqasidi now misali bana ga to ege fi yara hun inna malhamuru wal siru wal sabu wal azlamu sun min amali shaitan wale inna ya sakwa ege fi na yara hun da ana ya e kuwa na jajin gwalo ge fi bata na musulunci hukan ga ga kuma ege man ga shi ege man ga lage gunza man ga kan ege man ga transport ege man ko ga ta ka teburu nan ekun yẹn efi yẹn ọmọ ebo kí ibo ní pátá ìwòsàn e náà jùlọ lọ ara àwọn òbòwò ṣìnà so abẹ̀kẹ́ makasu diyan wuce nga ya haramu na yana e jaye wasa fit na gaje nga je haramu ma ya tawakafa alayil haramu fa huwa haram ma la yatimul wajibi illa masnunu mai masnunu wa wasailul makruh makruha ta mm-hmm. wasailul makruh makruh hmm. wasailul makruh makruhatu hmm. nole eh, eh yirin na jahilici jahilici ya ka'ida na nan don ne na contributing to boko haram wala bi ganewa gani hmm. ya zashi shi na ci ne gaskiya fi sabila katu boko na wajen dole sai za a ji katu boko fa ebonin chinese dana aɓe ya e, turanci wa amma develop technologically hmm. japan dana aɓe ya e, turanci wa amma develop here technologically ya e, buga tubo waje katu boko no problem everything is okay wa nungwa yi biwo adi kan wani da wani addini ga wajen Najeriya yin nan bayan nan goyin wa wato turanci wato zai ji wo zai ji wakin a mawa nufiya waje turanci na sawa ta ne kacha dawo ga da yi ku guje ta ginin hmm? number 2 waga ke cule ga ganci suku wa lega da waral hukumiya ji ya tuyo gwamnati turanci lajin so kaga wawo turanci wa je rolin nawa ya play na kawai gashi bando to sile ya lawa tibi na ku a sun gaskiya o ma ke shishi wace gata shi kenan ya lo jami'atin doruwa wa mallo jami'at nura zai shiga lo jami'at na sun ga ta da je mulkin ga ta lo tufa su ga ta da kaza kaza yayin gara na ya jiji benin wa mayantuwa adinat wa magba wa maka wa makazajan wa makazajan da sauransu ya ce ji rayuwa shi ba ne kai mewa ga ajiyar bayanin nan asibiti ga walalo ni shangoci nti fula tocho fi yi ya laurubu nga to wa fadin wato ma feti wasu ku sokodi wu ba wani lulu gangwa

igbo miri wuce bai zai da ni mi amma ga doktor kawai wujin buge lokacin wa asibiti wa doktor dai prescribe yi amma zai je laidin zai ji wa ma'ana nurse jiyo ma doktor bugi jiwa da bukata yin nurse wato nursing mutu amma ɗoro doktor ga test doktor ga gangan wani alama ka zai doktor dai ga daidai labu da lab scientist sun ga da test da sauransu bi microbiologist a cabe gan an ni sample blood yo an ni bori yo an ni kanzu yo aji scan na ni kaza aji kaza na ni kaza doctor chachi le ncha prescribe nchi be bata kaza da ju e bo gba doctor ke de bukatan lab scientist mm and the statistics man na nge eh yes mm-hmm. i go to lab scientist in to no problem àmọ́ yóò gbé ìdàgbà lọ àsìbìtì ẹ̀sẹ̀ ìlàgà kúndókó adé ìsàníjà ṣé kí ìpè medical record náà tó medical kan yìí. <laughs> mo ga ètò àwọn ní gbọ́tò báyìí ni mi wá gbọ́dọ̀ go to to medicine to nursing to lab scientist to microbiology. to public admin. Hmm? to medical record zai je jika to yin medical record na ga to jiki ni zanna shi ni ba na wele gaga zanna shi ya admission that faculty of medicine the school of health amma a ji ka a pass english a pass masa a pass physics a pass chemistry a pass yin biology has not possible nga in wa possible o dole saka ne nga mo dole secondary abu ajo secondary no ga galu ne mo nga bu ajo ne bugo secondary na tayi wasila tun to da te bugo mala ya timul wajibi labi o wajibi wal wasailu la kabul maqasid fi susu al wasailu la ngole mini gwala jiye kaida nan kaida ya furu'u ngole ngole unga kaida lo sai la ko mul mukasidi unga kaida ni amma unde ki unde gwala gishi mini gwala ngole mini yana wala wono wujubu ta'allumu sanati allati yataju na fila fi amri himo duniya am sagira wa kabiriha wajibu ya usulu sanati ga jalawa din ya bane za an yi de bukata ya bane usulu sanati kiyo we the kifaya kaga dabwa ya zaji galo darura ya zai magalo darura halaka sai da biya society musulma magadi to lati bai ni. an ne ji cibiyo doliyo a wau an ne tuba doliyo ya wuye gwane ya lida da an ne kayo wa an na ile an ne kayo wa an zanna alaikum libasu iwari sawati mori shawari basu takwa zalika khairu dole ya an ne ji cibiyo ya ji ya an ne tsadu ba bayan ɓangoci ya gwanda shi ga nunu na mai dole ya ji ke ya wasa na yin yin na to to survive ɗaba kiwo wanzan alhadida fi ba sun shadid kana da alaihi salam haddadan hmm. nole ko ya jike usulu sanatu naji ya wau agriculture magana nole don hmm. ya wan naji benin hmm. ya giyen gici e bogo an ne nunu dole ya yes ngam la ni ngam na jama'a ni musa ja ga wudu lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardi min bakli wa kisaya wa fumiya wa adas wa basaliya qala tastajilu allazi wa adna bil ladhi huwa khairun wa liyanu ga dana ni ibitu misra fa inna lakum ma sa'altum inni uridu an untaka idabna tayatan mi yaji min nijiya wa min yaji zayu ba min najo alanta ajura ni samaniya hiji wa fi kan dabbo ya me ya gutu ta no nole usulu salatu dai a jike ya yawo ebon nan nole abeke wo wo ya yo tsa nga idole na rayin e na ya go tsa sai da yan naje ebon waji wafi wafin kaya wale da nan waji kazan waji kazan so ka kune ya gabe shi ya ce lairi ne taɓi ya ke lajin alaka ne gole ya laga fi sai shi lamini an wuno hmm. ya malami tu wasilatu na go rayi ya tsabe na amin nabi la wa yara azana nole mini furu ya kai na alwasai la kamul makasidu wajibu ta'allumul ulumin nafi'a wajibi yanzu duk wai limina jaji amfani nan ilimi alkur'ani ilimi sunna ilimi usulu ilimi kawaidu da sauransu ilimi ne bane baki ba ebo agwadi ne ilimin sana'a an ne cewo an ne ji an ne cewo an ne nuno an ne tsayin kazan an ne tsa kazan an ne tsadiyo an ne tubo an ne gbagwago an ne ji rufiyin an ne kpata ke dole ya wa ilimin sana'a tun je bunan ilimin ne kpata ilimin na fiya ji nan ya ji ke to succeed ulumu ne ulumu na fiya to ma ga guba fardu aini nan amma dina fardu nan ko wale gan shekul islami ibn taimiyya sai labe ya ce misali jin ya application ka'ida nan ga watar ku fudulil ce wa ma la yahtaju ilaiha bi fi'li wajibin wala mustahabbin ma al ithari biha mimma yusibu Allah fa'ila wa alaihi wa man taraka li mujarradil bukuli la littaqarrub ila Allah lam yakun mahmudan mini ubu fudulu ya mubahat ingo le ji dabo mubah nga bo juma bo ga juma ko fudulu ju wala won lugwa ngo ji ga na ko wale gan wale ga ga e za nan de kiyo no problem bona ngo fudulu ya mubahat it may haramu kuyo ko mm. ko makaru ndo ciwo amma ilaga ilaga ilaga lu gwalu ebo din ebo ton unje unje ebo tomba yato ya chiba ngawali ya zana wa jama ya zana wa gala na kiriki jan e kuwa na gaji gwalo mustabi na otu gaji mustabi misali ba ni. ezudu ezudu latin cikule cina gajin dabo e, yiri dabo e, wani wani da shigo da makamancin su wata fi da fahimar shigo wani asaliyan nan wani mu ba yi sa sallan busta latin ya abu tola na yi loliyani liyani a na yi ci da fahimar shigo ibn hajjar shi to hadisu wuce lawu e ci gan ezawala e lati woko ezamowa gajin wo Iza ci ko ne hmm. madafa da ilimi na magadabo a da fa wuri ci bane ji bane amma gi daga ci bane ji bane amma fa ji da na wucin ko bal ji jiya irin na to wuje to mustabiwo a da ke zane daga ya ji nan gaiwa gan wude kina hmm. ngaiwa gan wu fofo shi bane <clears throat> ebo wun suna kan misali ba e za shi shi wo wani ezu gije wa gogan ejegi normal na ko amma ya zaɓe shigar da zungan nan mai gijege bo min de kagbo ne mi gaji sallah nan mai gijege bo min da kagbo ne mi da aji sinayam caje dukiya biya iyali mi nan mai gengi ci ye bo min ji kazan le ko niyan nan a ta ci da tuyo tumo da su ku da yana wani wuwa ci ne wale ga ya jegin da gashi lada ba ni. Hmm. ngaje kiyo hmm. ngaje lada bani ngake ya rage miki kawai ngake ba da gije bane ma da dai gumi hmm. hmm. nole so yando ci dabo wasilatu aslun wi mu ba eh amma ko aka je yando ci kirki na waji walon sun gaje kiyo ngaje mamurun bihi misali bani anabi ga wa fi budi ahadikum sadaqa ya zuci bai ya liwa da lada a ganibi ai a ce aduna sha wata waya kun ajo ya zabe bukatun sha wancan cake da lada a ni ya yi ga ru lada lada ramu wa jikiyo hmm. wa a ga yin a ni ga ta ta ru lada lalle wa wa lada ko un toto bai ya li ne mu wa ga dan can wago unwa mini unwa mini udan mu wa kai yu udan unwa ji kazan mu ji kazan ngole unwa ga mu dai kirki ngole ni ni ya ne da makas ne ji banu ati ya ko na ja Allah mu ci ga ya ci kwatin ga ya ci ga ya ko na ja mamurun bihi mu ci ma ke dai to la da yuna ngamala ngamala man shi gagan a ga in bayan yadda bana ga to yanne wasila na jingwalo yanne amma wasila wa da da fala gane makasu na kashin hadiya ko ji fahimta ne ganin wanda wira eh mu ci nan hmm. shin waya ji na ga min sun na da fala ga eh mu nan hmm. mun ji masa ni hmm. sai min su ya ku wasilatu eh mu ganci su ku ci kiyo purpose wuce ci maksad so ekunba ekwo shin emitu shi wani wewa alo emitu ekwa na mu wadalo emitu na mace e, na shin gbangwa yadda na ga e, ekwo na da fala ga emitu so na eh wani kaga ekwo na ba mm nga oji kokolo ya e, laji wa ga pose bezo ni mm. <laughs> gani shikenan ilimi qur'anu a yaji a ilimi sunna ma yaji a sai kiyon sai bai larabci ya zaje na kina sun fe da ji larabci da ji kurani zan ga wasilatu ga wazan mariya ne hmm? ga wasilatu na da fala ga maksadu hmm. no hmm. ashe ga ashe je no yale nan ruwa dona <laughs> nga mala al ibn ibn abd salam we lagna shi bi ga waruba wasilatu abdul min maksuriha yando kine maksadina wabe da kiyo wabe yanda ne ya kona wasila nan wabe da fala ga maksadu wali anatu ala al mubahi afdal min al mubahi waji za ta mako ya tiye jije ne mubahu non da fala ga ne mubahu to bezo da tafi na ya ne an ta le mujibun li sawabi yabuna taimako na wajuna walala ga de ko لأن الإعانة عليه موجب لثواب الآخرة وهو خير وأبقى من منافع المباح نادب ودنجتي دم منافع المباح وتو وجزا تيمكو سالباني ele tura ku ko tudo ko ko mu cha nan bula ta ce doku bongo le ne ismu ba ko umatu da kugan da sun nan bu mai ciki bo to lanan bo logu waju yi alatu jin alal mubah waju taimako je te ji je ne mubahu nan a to taimako na waju da nan wa ya ji lada ya ta'awunu alal birri wa taqwa la ta'awunu alal ismi wal udwani ko amma yanzu nan ta na suna buyi mu ba a ga to wasila irin na ji wanda fala yake maksudin ne dai kpata yin masail ijtihadiyya nga malam mai yake gagan a cinya wasila dana ko amma kawai ga mutu wasila wancan kan da cin waya biya cibiyan maksudin na wawwadina in ba yanzu la mutu wasila wuce wọ́n á misali zanawun muraji zanai dai ya ramu yan wuyaji mura ko wuyaji yaji amma zawuci wakijin mube sankwe wunde kiyan otu ɗe tiwa ngba yaji forogon la rezu labe efi wululu zakiu ne. agagan latadkhulun almasjid alharami muhalliqina wa rusakum wa muqassirina la takhafuna ga ga masjid alharami ya ga tuma ko ya ga tike ma dai da sun ya ma dai da sun zan dorwa sai da sun ce shi bugi now wale gan a lare zala ko wale tula da sauransu wujo laiti mu ya ko mu laiti mu ya ka waje haji nan ne wanci na wala ko e fi na wala ta haji da nan gole ne wasila tukiyo to yakin e waya ne wasila to what to yakin e waya to zanne ba nu de tin to be tuba shin ajin forogun la wasila nu yuzu to sun hmm? ibn al-qayyim ce gannan fa'iza sakata al-maksud lam yabqa lil wasilati ma'ana na nga ciyani wasilatu da ma'anan doro biya wanda zira haza qawli ba'dihim sai yi rigan nikin na zamu ci gan inna allazi la yusna al-qira'a wala dhikr zanaji zanaba qur'anu wa umajin azkaru wa nan aw akhras ko zane jijjina yuharriku lisanu harakatan mujarrada ga da sai da sai sanyin tarasan qala shaykhuna na, qayyim ga shehu yayi ibn ana ibn taymiya gan walau qila inna salata tabtulu bi zalika kana akarabu aga ga wasu zane ga sanyin taro sai ri ne na tono wa na tunan wabi to sallanyi wale ga ga wucin so ba bagan liya annahu abatu yunafil khushu' e bone e ezu yo ne ji munafatu ga khushu' sallona wa ziyadatu wa ziyadatu amalin gairin mashhur be ziyadatu ne tunan da shari'a musulunci ba wannan bi ma'ana ina yin makasudi na alatiya mu sai daga luaji ni ne ne wago wajin ajo na jike wonwati ko wacce cewa to daga be shi zane ci be sankwe a lole fuci a ce to cin doro ta ci bashi wa a ji forogan wula a ji forogan wula etun e, e lo zai ti wa ebo na wunde ma na efin laza ti wuti ebo e nwa ti o cin doro mo ba wa wata kula mota ta ke ne yi ta tuna ga da wani قال ابو علي الرجراج رحمه الله كذلك ان المقصود بالوسيله اذا ذهب ذهبت الوسيله نولي فلا يخاطب لها بعدم ما توصل إليه بالوسيلة نولي makasud na ku da نوادلو وادلو wajalubu انتو suku kun ابو كان boma ابو اجو wanda bo نتو وسيله توذا fiye cewa gawun ko cin duwa mata cewa wa ta ga wale shi wani ba no mahi gagan ya ciye yando ya ciye yando shi na shi ke a cin a bi mun ya na shi ga jigwalon makaru na tuka kiyo rajin makaru a yando ci madambu asali halal amma ga jigwalon haramun ga kiyo so ga shi haram misali bani asali mota fa mubah asali fa kiyo mubah so a mai zufa moto ruwe ni karuwa shi unga haram su kuna mota babu baga mota fa ya mu i'i mota fa ya lalli amma ba na waya falo gbani ne ne karuwa yau ne wa modo dan ci be karuwa yara mu yana ga lawo lobo na jo ga shara bago mota na wa falo gbani ga shara ga shara mu hmm. kuyo e kuna jingwalo aramu nan hmm. ga kiyo ga shara mu da kwana ji wala wajibi nan tuka kiyo ci shi wajibi Obama. Hmm? Yes. Ibn eh qala Abu Ali Ar-Rajraj rahimahullah wa wasilatul muharram muharrama yakuna jiwalu haram ne haramu fa arada an yastasni min zalika alwasila allati aradatha maslahatun rajiha ala mafsadat almuharram ngole daga babu su mun ci ji istisna wuyan yana gaje maslahatun rajiha nan ma ne na gaje amfani to asu ke ganin ala mafsadat almuharram li anna idza kanat rajiha waje bayan tibaru ya bani wani amfani ga agin abu dole a ji tibaru idil amal bin raji muta'ayyan fi jami mawaridi shari'a e bani kakunan maslaha guba ga gubona maslahatun maslahatun alagawa loko kakunan mafsada ga gubona dole ma wala ne wannan tun adina gawa jike ngawa ya Allah sai bugo kai guma ga dan amma amfani da ba amma amfani ga gun wuce based on kawai shari'a ji waligan wadi kiyo wayi mamurun bi to sun wato yìí al sún wọ́tò mu'allif zalika bi salasati ashiya wa ahaduha nimini ubu. daf'ul malil kafir fi al muslim wala wala ya kafiri ko ya fidiya kiyo ya musulmi fa wa wa in kana wasilatan ila muharram gole kuka gasi wasilatu muharram wa huwa tasarruful kafir fi bi ghairi haqqin li kawni muqataban bi shari'a inda na alal khilaf e tiya argument yan ba kafiri muqat aja khuta bi furu'i shari'a ka shan aja wani nake babin da tsakanin nan manji gagaji sarau youtube wannan yabon zanuwa ci ga kafir ajiya faru ga kunu shari'a ke laji wujo masu da kakun fi sakar kalulam na kuminal musalli amma furuwan shari'a wuce a gwake alugwa sara imanji kuyo ko bani sali um musulumi wọn káàkiri wu ní ọjọ́ ìrànà ọkún àmá wọ́n ibi tí a ń ibi àkíyàn rẹ̀ àdísí mọ́dọ́gbọ́gbọ́ láyé musulmi bí káàkiri musulmi ga kafiri wo e jikiya e a wu ka a wu musulmi ga no na malaga musulmi na dile ta ku yo ku aga ga to musulmi nu laji ya gbarun ta diya ya hmm? hmm da makamancin su nole kafiri na jamfani wo bi wannan dulu jilen bayan sai ci ba hmm. e kibo nole ina maslahatun rajiha boye wanda ga wani tori da tuzuma kuyo ko sun makala wa mina zalbab ma yuti rajul li wulati jawri li raf'il adha an nafsi anu fi nafsi wa maliki e wannan zan wace la mulki di ciyan na ja zalimi nan wade shi shi a sai dawo dungo ci tawai a fe da task lo ci tawe a fe da kaza lo ci tawe wace wannan ji ade go wannan suku a da to hoteli a da to yemige a da adana cha karuwa shi a da ji fasadi a da gije a da lajin len ba su kun lo ci wanda ga ya to da tu zuma amma ya bo kawo ya abe won abe ya waka a abe yi a abe ji kaza abe ji kaza ya bo wallahi kuma lafiya bu ya ci tashi a abe shago tu da makamancin su hmm? ya bugode dai ka'idan alwasa'ilu laha a kamul makasiri ba ni a ga wajen lula iza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu ko ru'usikum wa arjulakum ila alkabaini naw najo ga wajen alula? da ana, ki ga ajin alula, nuwa a sha nuwa ya alula na waya da wana ke ya je dole Allah ji yi dole nuwa Allah na wa wani ga ji ki ga ji dole kuyo ko kuma misali bayanin nan ngai rabbul wasiyatu afdalu min maqasid al wasailu laha akamul maqasidi hi wasilatu tu alula alula yana ji foro da na mai dole ki wasilatu na ga ji alula jina waje nuwa so nuwa na waya da wana ji dole wala ji ganewa mm. misali bani so ji ku zuzi da takum inda kulli masjidi ya gaji ya nin papa da na ya sallah mana wa gaji sallah gaji sallah ya guma wani tufuwa na wasan gbanu gaji sallah na shi dole kan shi dole wa je dole to wa da shi e wo shi wa da gun e de gun wa da kin e de kin wa lulo wodo do lo wa wannan na wa da wo cha da sai la ji sallah na shi dole ko ji hmm. fikiwo <laughs> wani misali uji majikiyar misali uji doku alwasailu dai laha ahkamu almakasid misali ba ni izawu yara mu izawu ga yara mu ya wala ta tulna sallati haramar lahu illa bil haqqi e sai ga wurai na sakwa jan ramu na masai be haqqi wala ta tulu an fusa kuma ya e gawo ta ce mai na la kana bikum rahima to yi cin wa guyen ye ko wala yakun an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi sai shi ma kana man katalan nafsan zan ga rayu ban da nafsi ne kewa gan ka fa ka ma katalan nasa je na kewa gan wani bata wu ne dole e zawu ga yaramu mu yana ja jingwa lo zawu na yara tarwi ul aminin zai ji bi lafiya na wasu liyadan mutu yara mu ngo ji na ko wasu liyadan ya ramu wala ka ko wuza ka da je mu ya rama ni biga la shira duk mi lafi bi sila wa ku ka ku zamani fitina mu ya rama ya bin wajin gwalo sawu ngo jiga na ko mm. wo di tagriru ya zaji gadi a cha ya da ku fitina wace lan yi yusune jihadi mu ya ramu ebo kibo na shi wasaru na shaji gwalo kinan haramu ya zawo wuce nan ngoji gane ko now musulunci in ga yawa ga ba da yi ni yaji lafiya ko nun da yawa ya wuce ya luce lati misali ya ba da yi ni biyore Allah subhanahu wa ta'ala gan wa min ayati min ayasa ko an halaka lakum min anfusikum azwaja ta ce bin wani ni jiyaye waje ala bainakum mawaddatan wa rahma wa tabboye de rama de yegu ila da ta ce yebo ne taskunu ilaiha yebo de ngba ta ce lo bado ji waje ala bainakum no le ce can na jiyan na madami ne ne waya wani an tuba na ne biga mara yatin mutahadina mislin nika le za je na je wado shi ka gbe doji yan e ba be mi na ya yen na no to an bi gada na ne ye bu no to al alquran gada ngo le wa ga ba be mi a shi lafiya yen bo ti na zan go cha ji mu cha be ba be mi ga on necessary ni nan ga ja ramu lamma la nabi sallallahu alaihi wasallam gal la'ana Allah la nasa ku tabbatu ya zana khababa imra'atin ala zawjiha zane shishi mu da ga fi e ba tiyo etinye ani inu oji na odebo na ani inu oji na odebo ebode ohun dikio ebode ohun lana vu eyin zagi nu kireti ugun yẹn gbẹ̀yẹn ẹba nana lásán fún ìtàbọ̀tì àgbà ní ẹgbẹ́ kíbo nga éèmù na dì sí. wọ́n ní ìwọ̀ sílá to what to barity báàbí na gòtò sarauni hmm. nga ma laye zagaye gangan wọ́n yà fẹ́ ma ala tuyẹ̀yẹ̀ ne wọ́n gà gangan abọ́ nínú gbáà nínú. kí jinwa jingwanwu ki jingwanwu ki implication yin ki application yin ebe na wunji hankali ga to gando ci ga fahimta bojin da ci maga cin ya cubo wunji hankali ga gando ci ga wasu labojin da ci guta cubo wunji hankali ga gando ci ga ma'alu ndi yi mun gaji kiyo ma dajin wasu yin da ci ya bugu da need to be careful wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka